a makon da ya gabata ne dai rundunar sojan najeriya ta gudanar da wani taron fadakarwa ga wasu 'yan gudun hijira da kuma wasu da suke rike a hannunsu don daura su kan hanyoyi da ya dace da kuma kaucewa faɗawa cikin munanan ayyuka rundunar sojan dai ta yi tattaki ne tun daga babban birnin tarayya abuja don zuwa wasu jihohi da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da suka samu kansu cikin wannan hali musamman ma waɗanda ke rike a hannunsu kanar umar musa aliyu dai shine jami'in sojan da ya tattaki tun daga babban birnin tarayya abuja da kuma ya jagoranci wannan wannan taron fadakarwa daga sashen ta dangantaka tsakanin fararen hula da kuma jami'an soji bayan kammala wannan taron na mako guda ne dai sai na tambayi kanal aliyu ko menene ma manufar gudanar da wannan taro eh na shi wannan program din shine a yi synthesizing waɗanda suke idp din fadakarwa kwarai Fadakar faɗakar su san which is to have a professionally responsive army wato in the discharge of its constitutional roles wato kuma da sojoji za su gudanar kamar yadda kamata kamar da kullun tsarin mulkin Najeriya ya musu kenan kwarai da kuma sun yi alkawari duk inda suka shiga sun zama ainihin 'yan ƙasa ta kwarai sai dai a ci gaba da neman zaman lafiya da kuma karuwan kasa gaba da eh, mutane yanzu ina ji sun fi kusan dubu biyar don idps duburi da lori kadai suna da over 18,000 so mun jajjawo representative daga all the idps suka ce IDP da kana magana da wadda suke samun mafaka kenan eh. a wuraren ku kuma wadda suke rike a hannunku ne eh, da wadda suke rike a hannunmu da wadda suka samu mafaka ta hannunmu hmm. kuma ta hannun gwamnati gwamnatin jihar borno gaba daya ko wasu wani da ka fuskanta lokacin da kuke gudanar da wannan taron fadakarwa a fi lillahi mun samu maximum cooperation shi ma lieutenant colonel suleiman bawa salisu na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabai wanda kuma ya jawo hankulan waɗannan mutane da ma musu gargadi game da abubuwan da ke faruwa kamar haka mun yi musu bayani akan yadda addinin musulunci yake da kuma yadda musulunci yake mu'amala da waɗanda ba musulmai ba domin akwai rashin fahimta da dama wanda shi ya sabbaba ita kanta wannan fitinu da muke ciki a wannan nahiya tamu muka na musu wannan abun ba musulunci ba ne domin inda musulunci ne ɗabi'un ma da ake yi wajen eh, abin kisan mutane da sauransu ya fita daga da'irar islama da kar ma su danganta shi da musulmi ko da musulunci an taɓa wanda ba musulmi ba an taɓa wanda yake musulmi saboda haka ba musulunci ba ne yawa. kar a ba musulunci eh, eh, wasu mutane ne wa'anda dan ya shafa wannan shine hakikanin gaskiyar magana idan mun yi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mu da mutane wanda musulmi da wanda ba musulmai ba mun yi bayanin yadda shi da yadda qur'ani ya bayanin musulunci da yadda al'ummar musulmi take to in ka kwatanta za ka ga ya kishiyanci halin da ake ciki mm. to koya waɗannan al'umma suka karbi irin waɗannan sakonni kuma wani hali suke ciki ne inda suka samu kansa sunan da ake kira ne a kira duwa ne an yi suspecting na uh, ana zargi na shine na zo borno na zo borno na zo na ka samu ma'aikata sai na je wajen yan civilian jtf da aka kama ni aka yi ni wajen sojoji da wajen sojoji daga sector sai suka dauke ni suka kai ni jawa bare yau wata na biyu ne kenan a cikin jawa bare yau aka sake ni to gashi ka ce kai ka kawo kanka eh. kamar ka za iya cewa ka tuba kenan a ni ba na ciki ne da zargi ne wani mai kuma abin da nake son bada mutane su gane gaskiya yan civilian jtf abin da suke nan gaskiya bai kamata ba in ko aka kai sector din ma to ba wani shaidan da an zo ana so a yi ma shaidan ma shaidan ma ba za su bari ba sai kawai su kama mutum su dore kawai su ajiya sai to kwana uku gudu sai su kai jiwa bare tun da haka gaskiya a yi kokari a yi jara wannan abu kar a yi haka da sai a yi bincike kafin a kai jiwa bare kasan jiwa bare ba wajen da za a kai mutum a aje a aje ko a a bincike sa ba wajen nan wajen mai wuya ne kuma mashin wajen mai wahala ne gaskiya na ji jiki kuma na sha wahala tun tunda aka kawai wannan duk da kaddara daga Allah ne mun gode Allah barista jeti ne shine loyan waɗannan matasa wato na civilian jetiya ko me zai ce game da wannan lamari wayannan matsalolin ba za a ce ba sa faruwa ba amma fa abinda za a gani hukumar sojoji su kansu ko yaran mu sun kama mutane sun kawo sukan sake kiran mu mushuwa gabanin mu sake bincikawa mu tabbatar anya wannan abin da aka kawo din gaskiya ne in ba gaskiya ba mu sake ba da shawara so insha Allah mutum da ya yi laifi ba bai yi komi ba zai yi wahala a sake kawo shi a ce za a ji barista ce gunda kenan mai baiwa kungiyar matasa nan da ake kira civilian JTF shawara kan abin da ya shafi harkokin tsaro Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya